واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم wa rahmatullahi wa barkatu. a yau kwanan wata ashirin daidai ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da talatin ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya za mu ɗora kan karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul qasas wanda yau da ikon allah za mu ɗora kan aya ta ashirin da ta talatin daidai inda Allah yake magana akan lokacin da annabi Musa ya hango wannan wuta yake gaya wa iyalinsa zai je wajen wannan wutar malamai suka ce ba wuta ba ne haske ne to yanzu ya isa to za mu ji menene saƙon da zai tarar kuma me za a ce masa ko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 فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ya bar iyalin shi ya tinkari wannan wuta ko kuma wannan haske ƙur'ani ya ce falamma a taha yayin da ya isa wajen wannan wuta a taha ya udu ilan nar allati ra'aha lamirin yana koma kan wutar da ya gani kalmar shati'il wadi shati'il wadi al'aimani yana nufin wato gefe janibi ɓangare na wannan dutse kenan wannan al'aiman ɗin sifa ne fahina ta musa alaihi salatu wassalam ilan nar allati absaraha lokacin da annan musa ya ga wannan haske ko wuta da ya gani sai aka kira shi kawai sai ji ana kiransa nudiya min shatu ilwadil aimani sai ya wa kira ta ɓangaren dama damansa shi musan yana tafiya zuwa gurin hasken wanda ya gani sai ta ɓangaren damansa sai ya ji ana kiransa wannan min ɗin la'il Gaya suke cewa wasu malaman suka ce an annal murada bil aiman ana nufin almubarak. mubarak mana nudiya min shati'il wadi al'aimani aimani ay wadi al-mubarak an kira shi ta ɓangaren wato wani kwari ɓangaren gefen wani kwari mai albarka kalmar al'aiman ɗin daga alyumnu ne alyumnu ana nufin albarka kenan akwai fassara biyu ko dai ta daman shi ko kuma wani kwari mai albarka kamar yadda ce filbuƙatil mubaraka mina shajarati na daga bishiyar akwai bishiya a wannan wadi wadi shine wani kwari ai alaiha kalmar buka tana nufin wato wani bangare na ƙasa kamar a ce alƙita'a buƙa'a alƙita'a jam'insa buƙa a larabci bidan milba Allah ya sifanta wurin da wuri ne mai albarka yayin da annan musa ya kusanci wannan wuta sai aka kira shi ta wannan wuri mai albarka wanda yake dama da shi alka'inu ala yaminihi wa huwa yasiru ilaiha yana tafiya wannan kwarin wanda wannan wuri ne mai albarka kuma akwai bishiya a wurin ta ɓangaren bishiyar ya ji kira an ambaci bishiya ne don ita kaɗai ne bishiya a wurin a wannan wurin ba wata bishiya shi yasa aka ce mina shajarati aka ce ya musa inni an allahu rabbul alamin ya musa ya kai musa inni an allahu ni ne ubangiji allahu akbar rabbul alamin din tafsiriya ne a ya gama magana ni ne allah ma'ana ubangijin talikai nudiya an ya musa aka kiraye shi inni ana allahu rabbul alamin imam ibn kasir ya ce ai alladhi yukhatibuka wa yukallimuka huwa rabbul alamin wanda yake maka magana ubangijin talikai ne alfa'alu lima ya sha'u la ilaha ghairuhu mai aikata abin da ya ga dama bai da wani abun bauta ba wani abin bauta in ba shi ba wala rabba siwa ta'ala wa ƙaddasa wa tanazzaha an mumathalati al fi dhatihi wa sifatihi wa aqwalihi subhana da sifofin Allah ne wannan da haka nan Musa ya zo wannan wuri yana fuskantar wannan wuta sai ya ji ta ɓangaren damansa a wani kwari mai albarka da bishiya a wurin sai ji ana cewa ya musa inni ana Allah ya kai musa ni ne ubangiji rabbul alamai na ubangijin talikai wace irin magana ce wannan Allah da kansa yake magana to shine fassarar wa kallama Musa taklima daman ana cewa Allah ya yi wa annabi Musa magana to a nan ne Allah ya yi wa annabi Musa magana din sai aka daɗa bashi wani saƙo me aka ce an ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ga umarni na biyu da sako da aka bashi duka wannan Allah ne yake magana da shi shi yayi shiru bai ce komai ba wa an alqi asak wannan matuf ne ala an ya Musa din atafi ne ka jefa sandarka dama anan musa yana tafiya da wata sanda a hannunsa duk inda yake ka ji dalilin zai sa za ga wasu suna riƙe sanda in suna tafiya anan musa ma yana da sanda yana riƙe ta a hannunsa koyaushe kawai sai aka kira shi aka ce jefa sandarka sai jefa ta falon mara a hata zu yayin da ya ga sandar tana tarawa tana karkaduwa ta ta zu ta ta taharraku tana ta kadawa tana tarawa ka annaha jannun kamar karamar macijiya sanda ce ta itace yana jefa ta sai ga tana ta wale wale wale wale irin da dan irin yadda dan maciji yake yi da sur'a da gaggawa kalmar kana jan jan a larabci ana nufin sauban shi yasa a wata arewa ce fa'ida hiya su'ubanun mubin a nan yace ka annaha kamar ita a wata ayar sai ce macijiya ne ma mabayyaniya kawai sandar sai ta zama maciji idan ka shiga daji ko gonar kara ko gonar wani abu in kaga dan karamin maciji zaka yana tafiya da sauri fal fal fal to haka ga sandar ta zama yana ganinta walla mudbiran walam yu'aqib kawai sai ya juya ya ruga ko waiwaye bai ba ya tsorata ya tsorata ya gudu saboda jin tsoro khaufan minha walam akib ko tunanin ya dawo ma bai ba to kai kuma nan ai yayi kokari ma shi da ya baro iyalinsa ya ce ya gano wata wuta zai zo ya dosani ba ni sunan shi dan haskenta ko wutar ya kai musu dumi yana zuwa ya ji an kira shi an ce Allah ne yake magana ai yayi akib a ah, ana nufin bai dawo ba kamar yadda laraba suke cewa akabal muqatilu idan karra raji'an ila khasmihi abokin fada na yaƙi akaba ya juyo zuwa abokin jayayyansa shine akaba bayan da ya gudu in ka gudu ka dawo shine akaba a larabci mutum ya gudu ya dawo shine akaba to daga nan kuma sai Allah ya kira shi ya ruga da gudu bai dawo ba ya tafi ya bar sandarsa sai Allah ya daɗa kiransa me ya ce masa ya musa aqbil wala takhaf إنك aminin. Allah ce ya musa aqbil ya musa juyo. ya musa fuskanto akbil dawo wala ta kafkar ka tsorita innaka min al'aminina kana cikin masu aminci baka da damuwa kana cikin security kana cikin tsaro juyo wajen da ka tafi ka bari wala ta kaf min mara aitahu kaka ji tsoron abin da ka gani kai innaka min ibadina al inda indana kana cikin bayin mu amintattu a wajen mu inji Allah al-mukhtarina li hamli risalatina wanda muka zabe su don daukan manzancin mu juyo babu damuwa ya ji kiran sai ya juyo din me ya faru اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الله ce أسلك daga salaka ne yasluku usluk yadaka fi bika. ana nufin shigar da hannunka a cikin wuyan riganka ai adkhil yadaka ya musa fi fathati thawbika shigar da hannunka cikin wuyar riganka wannan jaib inda ake samu balli na wuya din nan shine sunansa jaib to shine laraba suka ari sunan nan din suka ba aljihu shi ma aka ce da shi jaibu saboda yana kusa da wuyar riga sai aka sa masa jaib amma asali aljaibu yankan wuyar rigan nan shine aljaib aljihu makotakansa yake yi sai aka ba shi aran sunan aljaibu din da ka shigar da hannunka cikin wuyar riganka don an ce usluk a larabci ana nufin idkhalu shai ifishai. ka shigar da wani abu cikin wani abu usluk shigar cusa hannunka a cikin yankin wuyar rigarka tafa takhruj bayda'a min gairi su'in hannun zai fito fari kal ba tare da wani ciwo ko cuta ko aibu ba baydha mai haske fari min ghairi su'in ba alamar kuturta wani lokacin hannu yayi fari sosai sai kamar alamar kuturta ne to ba min gairi su babu wani cuta ba wata matsala haske zai fito yana yi sai ce wadmum ilaika haka, min rahbi haɗe hannunka kalmar jana ana nufin hannu ne kalmar arrahabu kuma tana nufin tsoro alkhawfu wal faza'u abinda ake nufi Allah ya umarci annabi Musa ya shigar da ya ɗauki zara in ya wato hannun nasa in ya ciro shi to kuma ya ɗora shi haka zai samu nutsuwa zai samu kwanciyar hankali akan zuciyarsa wannan hannun da ya ɗauko shi daga cikin wuyar rigar in ya ɗora shi akan ƙirjinsa ya damma shi ya haɗe shi to zai samu attumanina zai samu izalatul khawfi zai samu nutsuwa kuma tsoron zai tafi abinda Allah yake nufi if ya musa ma amarna ka bihi ka aikata abin da muka umarce ka da shi idan har ka tsorata da ka sa hannunka ya fito fari saboda hasken ka firgita to shikenan haɗe hannun naka ka matse shi ka riƙe shi za ka samu nutsuwa za ka samu kwanciyar hankali kamar fito da hannun da ya yi ya gan shi fari ɗin ma zai tsorata to sai Allah ya dace wadmum ilayka janahaka min ar Rabi? Allah ya kore tsoron shine ar-rahab dora hannunka akan kirjinka shine wadmum ilayka janahaka dora hannunka akan kirjinka tsoron da kake ji zai fita ka san mutum yana jin tsoron kirjinsa rinka bugawa ai dab dab dab to da wannan hannun mai hasken ɗora shi malaman tafsiri daga cikinsu akwai imam Shari, a cikin littafin alkashaf ya ce wannan wadmum ilaika jana haka minar rahabi da yana ɗaukar ma'ana guda biyu ya ce anna musa lamma قلب الله العصا حية فزئة واضطرب فألقاها بيده النبي موسى عليه السلام yayin da Allah ya mai da sandansa ya zama maciji sai ya tsorata ya firgita sai kama rawar jiki sai wullar da ainihin wato sandar ya gudu yace kama ya khaifu min shaii kama yadda wanda yake jin tsoron abu zai firgita ya tafi ya bashi sai aka ce da shi ɗauki hannun nan naka ka zura shi a cikin wuyan riganka zai fito yana da haske yana fari baida'a min ghairi su dan ka samu me dan ka samu dumanina dan ka samu nutsuwa wannan tsoron da iji igudu da Allah ya ce ya dawo sai ce to ga maganin tsoron sa hannunka zai fito yana haske in hasken ma ya baka tsoro ɗauki hannunka ɗora shi akan kirjinka za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali fassara ta biyu imam zamakshari ya ce da aka ce ya ɗaure hannunsa ya ɗora hannunsa wadmum ilaika aka minar rahab ana nufin ka daure kai ta maza ka makale haka kai haka ana nufin don mu janahihi ilaihi wato jalluduhu wa dabt nafsihi ya zama jalad kuma yana kontrolin kansa wannan ɗora hannun da ya a ƙirjin sai rike yana nuna cewa baya tsoro ko me zai faru tunda Allah ya ce masa kai ya ji tsoro la yaqtaribu Allah ya ce fa burhana burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'i waɗannan abubuwa guda biyu hujjoji ne daga ubangijinka ka tafi da su zuwa gwanin fir'auna da mutanensa to menene waɗannan abubuwa ka? guda biyun ana nufin hannunsa da ya fito fari ɗin nan mai haske kamar fitila da kuma sandar da ta zama maciji burhanani ana nufin alhujjatu alwadihatu annayyiratu allati tuljimul khasma wa taj'aluhu la yastati'u mu'aradatuha hujja ce bayyananniya in baka gane ba burhana ne min rabbika waɗannan mu'ujizozi ne guda biyu daga ubangijinka Allah ya baka su ya Musa su ne sanda da kuma wannan hannu naka tafi da su ɗauke su daga ubangijinka ne mazakar ka tsaya sai wajen fir'auna likai tuballighahum risalatina wa ta'muruhum bi ikhlasil ibadati lana ka je ga sandar ka nan yana taba ka yana yi maka wani abu wullata za ta zama maciji ya tsorita da ya maka wannan ciro hannunka zai ga hannun ya yi walayi malamai suka ce hannun annabi musa ɗin da aka yi wannan wato ya fi fitila haske kawai in ya zaro hannun yana ɗaga shi sai haske wai don fir'auna ya gane cewa wannan bawan allah daga allah yake mutumin da ya ɗauki sanda ya wulla sandan nan sandar ta zama maciji bai ishe ka ka yadda cewa daga Allah ba ne ka tafi da su wajen annabi wajen wajen wajen fir'auna ka nuna masa kai annabi ne innahum kanu qauman fasiqina saboda fir'auna da shi da mutanensa suna mutane ne fasikai kharijina min at-ta'ati ila al-ma'siyah sun bar yi wa Allah da'a sun kama sabon Allah sun bar gaskiya sun koma baɗili barna da abin da yake ba daidai ba ne daga nan sai annabi musa ya tuno to ashe fa akwai wata adawa da wata ƙiyayya tsakaninsa da fir'auna ai duk kisar kun manta ai ya tafi can yana, ya yi shekara goma ya yi aure ya ɗauko matarsa za su dawo misira ha a hanya ne wannan abu ya faruwa yi sai ya gama kafin ya karasa garin misran a hanya da ya gama da wannan allah ya ce maza maza kana sauka a misra ka tafi wajen fir'aunan fir'aunan da yake neman ka zai kashe ka wanda ya sa ka fakharaja ha'ifan ya yataraqqab kala rabbi jini min alƙawmin zalimin wanda ya sa ka fita daga garin misra kasa 'yan sandarsa na ƙasar gaba ɗaya duk inda aka ga annan musa an ce a nemo shi shine ya tafi ya ɓuye shekara goma wai ko fir'auna ya manta ko na bu. shekara goma kan ɗan kes ɗin da aka yi wataƙila an ɗan manta to a dawo wanne bai fa shirya ma zai yi ba shi annai musa allah ya ce to koma wajensa to bari ka ji abin da faru mu tafi قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قال ربي yace ya ubangiji ka san me sai up sai ya tuno abin da ya musu din nan ya gudu ya bar garin yace wajen fir'auna kuma qala rabbi inni qataltu minhum nafsan ya ubangiji ni fa na kashe musu wani mutum fa ya an yaqtulun ina jin tsoron ni ma kas su kashe ni ka ji kai annabin Allah da kansa yana tsoron kada a kashe shi ashe ba aibu bane idan mutum ya ce yana jin tsoron kada a kashe shi duk yanda za ka yi kar a kashe ka ka yi in ɓuya za ka yi ka ɓuya in gudu za ka yi ka gudu in canja ma za ka yi ka saka rigar matarka da hijabinta ma ka lallaba ka fita ma duka dai ka fita wannan kam duk ya halatta kakka bari su kashe ka ban sani ko kuna ganewa kishi ya ubangiji inni qataltu minhum nafsan na kashe musu wani mutum kuma na ba ku labari ai kun ji dalilin kisan wannan mutumin shine baki buɗan nan ai ba da ya kashe shi ba ko wani uzuri ne yasa ya ɗan gasa mai rankwashi ya tafi ba da niyya ba fa akhafu an yaqtulun ya Allah ina jin tsoron in na tafi da waɗannan ayoyi naka na je kuma na nuna wa fir'auna ina jin tsoron fakar a kashe ni to yanzu malam wannan annabi ne da fa yake magana da Allah wannan zancen fa duk da shi da Allah suke magana ba ko mala'ika a tsakani amma yana taka tsantsan da ransa yanzu daidai ne mutum mai wa'azi ko mai karantarwa wanda rayuwarka take da muhimmanci a wajen al'ummarka jama'a suna amfanuwa da kai suna fa'idantuwa da kai ka ta jefa kanka cikin haɗari kai ta abin da za a kashe kan kawai kana idan a kashe ka a'a ai rayuwarka tana da tsada sai dai in mutuwar ta zo ba yanda za a yi wannan kafalama nasa, ba makawa ba yanda za a yi amma mutum ya yi ƙoƙari amfani da uslubi mai kyau a daɗe ana rakawa al'umma su ci gaba da moriya da amfanuwa ba mu jefa kanmu cikin halaka a ce wai mun yi jarinta ba a'a duk annabawan da suka yi da'awa aka kashe su ba su suka ɗauki kan suka tsunduma a je a kashe sun ba a'a bin su aka yi aka kashe su ɗin saboda suna kira zuwa gaskiya amma babu ganganci a cikin wa'azinsu babu tsokala a cikin wa'azinsu babu gadara aini aikin Allah nake yi zan yi muku kashe ni din a'a in an kashe ka yi iyalinka an yi an yi asara an bar 'ya'yanka marayu in an kashe ka yi ilimin da kake bayarwa ai an rasa shi amfaninka a cikin al'ummar ai an ragu ko da dai kayan mutuwar shahada duk da mutuwa ce mai daraja mutuwa ce mai tsada abinda nake nufi shine mu bi a hankali mu bi da uslubi mai kyau kuma lallai mai da'awa yana da kyau ya kiyaye duk abinda zai iya kai shiga halaka ka iya shiga ciki yanzu wannan ba wa'azi aka ce je ba ba Allah ne ya tura shi ba amma kaga sai da ya bada uzuri ai ya ce to ya Allah na dai kashe musu mutum amma ina jin tsoron kar in je ni su kashe ni malaman tafsiri suka ce annabi musa ba ya yi wannan maganan ne a gaban allah huruban min tabligi risalati lahi dan ya gudu kar ya isar da sakon allah ba samsam ba haka ba ne وإنما قال ذلك ليستعين برعاية الله ya faɗi haka ne dan ya nemi taimakon kulawar Allah ma'ana zai iya yiwa fa su kashe ni ya ubangiji ina neman ka da ka to kaga ya bada uzuri kuma ya nemi taimakon Allah a kare shi kuma Allah zai kare shi kuma wannan yana nuna mun cewa duk wanda zai tunkari mutane azzalumai to sai ya shiri na addu'a duk wanda zai buga da makiya Allah sai ya yi shiri wallahi mala akwai mutanen da sun zo halaka ka ba wani ɓata lokaci da yawa akwai wanda an halakar da su a cikin ribibi ba a gane ba amma turawa aka yi kashe su wani lokacin wallahi sai a tura ma kamar 'yan fashi ne da makami wallahi ba 'yan fashi ba ne don a ɓatar da ba ni sunan shi don a ɓatar da tunanin mutane ne sai a ce ai barayi ne suka ji suka haura gidansa ai sun saci abu kaza ma ba shi ya kai su ba kurum an tura su ne su kashe wani ai hadarin mota ya ai ya je yan fashi ne suka tsaye da su sai kaga duka an zo an tsaye da mutane sai gaba wanda aka ce kai din aka harba yanzu a ƙasar nan fa muna ji muna gani wani malami a jihar Yobe Allah masa albarka Allah ji kansa iya tafiya kurum a checkpoint wani soja ya ɗauki kunamar bindiga ya banka masa ya kashe shi haka aka yi baran can za ku ji labari malami mai da'awa malami mai wa'azi sai suka ɗauki motarsa suka tafi da ita aka kama to kaga sai aka juyar da abin kamar kamar satan motarsa aka yi a samin ne kawai bar da sauni suna nan misalai masu yawa a najeriya wanda aka yi wa mutane sai game da awa abin nan wasu kuma za su shiga ribibi ne kawai a hanya kawai sai a biyo ka kawai da gudu sai a maka mugun obatakin sai a ce a yi hadari amma wallahi kara maka aka yi mota ka da kulikulin rakiya ta dunkule sai a zo a jana'iza kawai a tafi a yi hadari ya mutu ina wanda ya masa abin? baya na ya tafi hanyoyi dubu bila adadin barkatai da za su iya halakar da mutum musamman wanda yake kan gaskiya yake da'awa zuwa gaskiya shi yasa mabiya akwai bukatar ku rinka yi wa malaman ku addu'a ba abin da zai kare mutum a ƙasar nan sai addu'a wallahi maƙiyan suna nan sama akwai su ƙasa akwai su dama akwai su hagun akwai su a cikin gida akwai su ƙofar gida akwai su ko ina akwai su wani fa kana wucewa da ya ganka sai ya faɗi baƙar magana wani malami wa'azi ya hudubar juma'a ya yi bayani ya yi bayani yana sauka yana zuwa gida sai ga waya yana ɗagawa mun ji abin da ka faɗa sai mun kashe ka wallahi sai mun kashe ka ya ce ayya ai mai yi baya faɗa ai ya ce bismillah ya ce sai wani abu don kun kashe ni wani abu ne bako nawa kuka kashe ko nawa aka kashe ai ba wani abu ne in za ka kashe ni sai ka zo ka ce min za ka kashe ni sai ka je kai ta shirinka mu ko muna tare da Allah haka ya gaya masa musamman wanda yake ɗauke da kalmar Allah yana faɗan gaskiya iya da abokanan gaba masu yawa yanzu in ka ga annabi Musa me yasa yake jayayya da annabi da yake Fir'auna ai ba wani kuɗi yake nema ba ba mulkin sai yake nema ba a'a fir'auna yake azabtar da mutane fir'auna ya mai da kansa allah fir'auna yana zalunci a gwamnatinsa to duk azalimin shugaba baya so ya ji ana magana akan zaluncin da yake kuma duk inda shugaba yake ba mai gaskiya ba da an yi magana akan wani abin da ya na zalunci to sai ya kullaci mutum sai ya ji ya zai rishi fir'aunonin ai suna nan da yawa ai ba ɗaya ba ba biyu ba to kaga shi duk mai wa'azi duk mai karantarwa duk mai kira zuwa ga hanyar Allah ai dole gamu da abin da zai gamu da shi to amma me yi amfani na mabiya addu'a roƙon Allah ne Musa ya ba da uzuri ya ce ya ubangiji ina jin tsoron za su kashe ni amma ya ubangiji ina dai neman wata alfarma ka ji abin da ya ce وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون يا أبنجي وأخي هارون دم وانا هارون huwa afsahu minni lisanan ya fi ni fasahar harshe saboda shi annan musa yana da ɗan i'ina a bakin shi malamai suka ce ya gama da jarrabawa yana yaro an zo gwada shi aka sa masa gaushin wuta aka ce in annabi ne da zai ɗauka ba in kuma ba annabi ba ne to zai ɗauka to kaga ana neman a gane annabi ne a kashe shi tun yana ƙarami kawai sai ya ɗauki gaushin wutan ya sa a baki ya ƙone ya samu matsala a harshensa to daga nan ya fara samun me i'ina to sai ya ce to akwai ɗan na harun ya fi ni fasahar harshe malam ka ji ikhlasi malam mai da'awa ne zai je ya yi da'awa amma yana ba da shawarar ga za mu iya wannan ka ce ga ɗan uwana ya fi ni fasaha ya je ya muku wazin nan ga ɗan uwana ya fi ni ƙwarewa ya je wannan bayanin wannan wani darasi ne ga masu karantarwa da wazi. ikhlasi a cikin da'awa ai huwa aqdaru minni ala al mudafa'ati an da'wati wa an tibyan al haqqi wa tawdihi ya fi ni iko ya fi ni dama akan kare da'awa kare gaskiya fa arsilhu ma'iya Allah ka aiko shi tare da ni ma'ana haɗa ni da ni da shi mu tafi wajen fir'aunan nan don ko da zan yi bayani fir'auna bai gane ba shi haruna zai yi bayani rida an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun dan ina jin tsoron kar su ƙaryata ni kalmar rida ka aiko shi tare da ni a matsayin mai taimako shine al-ridu'u al-mu'inu. haɗa ni da shi ridan dan ya zamanto almu'inu annasiru mai taimaka mini a larabci akan ce rada'atuhu ala aduwihi wa arda'tuhu abinda ake nufi a antuhu alaihi na taimake shi akan abokin gabansa wa rada'atul jidara idan qawwaituhu akan ce radatul jidar na karfafi katanga na taimake ta bata faɗi ba ya Allah fa arsil akhi haruna ma'i ila ha'ula'il qaum Allah ka aiko da ainihin wato haruna dan uwana ya ce wa akhi da mai yan uwan juna ne wa da ƙani ne don ya taimake ni wa ni ala tablighi risalatika kuma wa yusaddiquni fi ma sa'aduhum ilaihi zai gaskata ni idan annabi Musa ya magana a wajen Fir'auna sai annabi Haruna ya ce eh gaskiya eh, gaskiya ne ya karfafe shi kenan shine riddi'an din kuma Allah annabi Musa ya ce wa yakhlufuni idza ma tada alayya Allah ka hada ni da dan uwana Haruna mu tafi idan Fir'auna ya min ta'addanci ya kashe ni Haruna zai gaje ni shine can yace qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Waje li waziran min ahli ka bani waziri cikin iyalina yan uwana haruna akhi ga dan uwana haruna ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira Allah ya amsa masa yace qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna alayka marratan ukhra tafi wajen fir'auna kai da da shi haruna din a can ya ce izhaba ila fir'auna ku tafi wajen fir'auna innahu daga fir'auna ya yi daga'i fir'auna ya yi girman kai fir'auna ya nuna isa amma ba komai ku je masa da wata fuska faƙula lahu qawlan layyinan ku gaya masa zance mai taushi ka ji fa malam dawa za ka je wajen babban mutum ko da zalimi ne ka yi amfani da harshe mai kyau yi amfani da uslubi mai banƙaye ka ba shi girma ka tara masa ƙasa yallaɓai ranka ya daɗe allah kiyaye ku allah ƙara girma mun zo ne da saƙon allah wannan fada taka ku ne manyan ƙasan nan ku ne iyayen ƙasa ku ne masu kaza ku ne masu kaza muna neman a ba mu dama mu isar da saƙon allah kuma muna sanar da kai allah ya ce kaza ya ce kaza tara masa ƙasa ba komai gaya masa zance mai laushi mai taushi ka lallaba faƙula lahu kaulan layyinan la'allahu ya tazakkaru au yaksha Allah ya ce ku gaya wa fir'auna zance mai taushi wataƙila zai yi tunani ko ya je ya ji tsoro suka je wurinsa suka ce ya kai fir'auna inna rasula rabbika mu 'yan aiken ka ne allah ne ya aiko mu wajenka ba mu muka kawo kanmu ba mu ma 'yan aike ne to fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibuhum ka sake banu isra'ila ka sake musu mara banu isra'ila mutanen annabi musa kar ka manta yayi shekaru ya yi ta kashe mazan ya ta kashewa ya ta kashewa duk matar da ta haihu sai ce a yanka shi saboda kada annabi Musa ya fito a cikinsu. to yanzu dai kaddara ta riga fata annabi Musa kan ya fito har ma da dan uwansa Haruna shi ma ya bullo dan an zo lokacin da aka bai shawara aka ce yalla bai gwanda ka rinka ragewa wannan shekarar a yanka wani shekara kuma a bari Allah da ya kiyaye wata shekara da aka bari sai aka haifi annabi haruna a shekarar da aka bari ya manta annan musa kuma kun ji yadda abin da ya faru malam ga ga kayan fada da fir'auna sun gama haduwa a ƙasarsa a garinsa a gidansa har yanzu bai ishe ka ba kana fada da allah kana fada da addinin allah akwai wani wanda ya isa ya yi fada da allah ya yi galaba akwai wanda ya isa ya fada da addinin allah da shari'ar allah ya galaba wallahi ka je ka yi lokaci ne gashi nan ana ganin ka da ka nemi sulhu da Allah ka je ka ci mulkinka ka yi abin da za ka yi ka gama ka sauka ka bar addinin Allah amma duk abin da wani zai din ya dankwafi addini wallahi ba zai iya ba akwai wani mai mulki da ya kai fir'auna akwai wanda yake jin ya isa a kujerar mulki irin fir'auna to ka duba jarraba da Allah ya masa abin da yake ta jin tsoro Allah ya jarrabe shi da nisan kwana bai mutu ba sai da ya ga annabi Musa da kafarsa wallahi a riwaya aka ce annabi Musa sai ya zo kofar Fir'auna ya aika a ce ya fito ba a yi safai mai magana ba wallahi annabi Musa sai ce a ce ya fito malaman tafsiri suka ce wata rana ya zo ya aika Fir'auna ya ce waye ne ya ce ku ce masa Musa ne kadai yana zuwa ce kala fa man kuma ya Musa wai waye ubangijin nan naku ne ya Musa ka ji izgilanci ba Fir'auna yake nuna na Musa wai waye ka ji irin reni din waye ubangijin ku ya Musa annabi Musa ya ce kala rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada mu shine ya halicci komai shine mai shirya shiryawa ya ce to ya labarin shekarun baya waɗanda suka mummutu suka mummutu kuma fa ma balil qurunil ula hannun musa ya ce kala ilmuha inda rabbi fi kitabin ilimin su yana wajen ubangiji ne a cikin lahul mafus sai da aka zo ga musa a tsaye ga fir'auna yana faɗa annai musa yana faɗa allah i hana fir'auna ya yanka annan musa ya kashe shi kawai sai juya gurin mabiya ya ce kai wannan musa ɗin mahaukaci ne ya gaya mabiyansa ya ce mahaukaci ne kar damu da shi hauka yake abin da yake bada wallahi ba mahaukaci ba ne da hankalin shi amma don ya ɓadda sawun mabiya wata ran ya juya ce kai matsafi ne ya ce a tara a tara masa matsafan ƙasarsa ga baki ɗaya fir'auna ya ce duk wani ƙwararren matsafi da yake tsafi a nemo shi a kawo shi za su yi maganin annabi musa ba tsafi kake ji da shi ba to a zo qala maw'idukum yawmu zinati wa an yuhshara nasa duha ce ka zo annabi musa ya ce ni ba tsafi nake ba amma ka kira matsafan za mu buga da su ya ce ka haɗa da ɗan uwan namu tafi saboda ina jin tsoron in na yi magana za su ƙaryata ne. idan lam yakun ma'i akhi harun wai wa ne. idan kun lura da wannan magana da nan Musa ya faɗa yana nuna masa ikhlasin sa fi tabligi risalati rabbih yana nuna masa kwaɗayinsa a haɗa shi da ɗan uwa kuma wannan yana nuna mai da'awa dole mai da'awa yana bukatar wa zai taimaka masa wannan aiki na addini wannan aiki na karantawa jama'a ba wani malamin da shi kaɗai ya isa komai wallahi in ma zamani ne mutum zai ci zamaninsa shekaru kaɗai sun isa wata rana dole mutum ya saukai ba da wuri ba wani wanda zai tabbata kowa ya yi iya ɗan abin da zai iya yi kuma harka ce mai faɗi wancan ya rike can wancan ya taba can wannan ya rike nan kowa kullun yudli bi dalwihi so ba magana hasada <laughs> ba magana kiyayya ba magana me yasa wani a addini na Allah ne ai jama'a suna da yawa gari yana da yawa gurin karatuttuka da yawa kowa in yaje da jama'a sai yana ta yi musu aje a ta yi Allah sa albarka in wani bai saurare ka ba wani zai zo ya saurare ka in ka gaya wannan bai ji ba wani in ka gaya masa zai ji kaga mutum bai zai zo ya ce dole sai shi kadai bai dole a ji wani a can dole shi ma wancan yana ba da gudunmuwa kai ma a garin ku kana kokari wancan ma yana kokari wancan ma yana taimakawa a wata kasa ma wani yana yi kuma duk abu ɗaya ne dai qur'anin ne dai muke fassarawa hadisin ne dai muke bayani so babu wata damuwa kowa ya je ta tayi Allah sa albarka wani abin da ake so mai da'awa ya sa a ransa kenan kuma ya ji a ransa cewa bai isa yi wannan harkar addinin shi kaɗai ba kuma bai zai taɓa yi wa mutum a ce shi kaɗai za a ji ɗuriyarsa ba bai zai yi ba dole sai an ji wani tunda annabawa fa da Allah ya zo turowa ba mutum da ya turo ba wannan bai ishe muwazi ba Allah ya turo da yawa ba a ma san adadin yawansu ba da haka kowa ya je ya tayi Allah sa masa albarka mutane kuma a yi ta bi abinda ake so mutum ya tsaya kan annabi musa ya nemi taimakon allah ya ce a hada shi da dan uwansa ya agaje shi to allah ya yadda ko me ya ce allah قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله يكشد سنو ذا مكرففيك ذا مكرففيك دنسنك سنشد عضدك شد العضد العضد kinaya ne akan at-taqwiyatu lahu Allah ya ce za mu karfafe ka shine sanashuddu adudaka za mu karfafe ka bi akhika da dan uwanka larama suka ce li'anna liyada tashtaddu wa taqwa hannu yana iya yin karfi yayi fawa idan aka daure dantsan mutum to hannun yana ƙara ƙarfi wa naj'alu kuma sultana kuma za mu sanya muku hujja da dalili bi qudratina wa mashi'atina kalmar sultan tana nufin hujja sultan tana nufin burhan sultan tana nufin quwwa tamna'u adh-dhalimin fala yasiluna ilaykuma da fir'auna da shi da mutanensa, ba su isa su zo inda kuke su kashe ku ba ya kai musa kakka ji tsoro ko kun jefa da fir'auna bai isa ya kashe ka ba bai isa ya sa sojoji su halakar da kai ba ka tafi kawai wani abu sai allah tabaraka wa ta'ala bi ayatina ku tafi da ayoyinmu abinda ake nufi akwai wani muta'alliq mahzuf fawwida amrakuma ilayya wadhhaba ila fir'auna wa qaumihi bi ayatina ku miƙa lamarinku da kai da ɗan uwanka zuwa ga Allah kar ku ɗore ta ku tauki ayoyinmu ku tafi da su wajen fir'auna mujizozi da na baka wanda suke nuni cewa kai gaskiya ne akan gaskiya kake antuma wa manitta ba'akumal ghalibuna kai da haruna da waɗanda duk suka bi ku kune masu galaba Kune masu yin nasara mun karɓa kiranka ya musa za mu karfafe ka da ɗan uwanka ka kama hanya ka ci tafiya kuma za mu baka kariya kuma za mu taimake ka annai musa ya karɓi kiran da allah ya masa ya yi godiya ya ce ɗan uwansa haruna tashi mu tafi za a tafi aikin allah za a tafi da'awa ina za a je fadar fir'auna me ya ce فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ai kuma kawai sai ka jawo mana ayoyin da suka yi ta tsinewa fir'auna mu tsaya akan tsinuwa to sai hakuri labarin yana da tsawo kuma ga shi ba lokaci abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi na kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala muna neman Allah ya yafe mana ko muna neman Allah ya rangwanta mana